نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحد وإن من غير الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya sai idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da sittin da takwas cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين يوم ذا متاشي فلكم آية 169 ga wasu tambaya guda ɗaya za mu ko guda ɗaya mai tambaya bai tambayar tana cewa shin ya halatta mace ta rinka yin addu'a kada mijinta ya yi mata kishiya a fahimta ta bai halatta ba domin yin kishiya ɗin nan abu ne da Allah ya shar'anta ya kuma halatta wa miji ya yi idan yana da halin yi zai iya rikewa idan ya yi saboda haka yin addu'an ki cewa kar a yi kamar kina yin addu'a ne kar a yi wani abin da ubangiji ta ala ya kasanta a yi shi musamman kuma idan mijin ya zanto ke kadai dai kin yi masa kanan kin ga wata karin matsala ke da haka ne baki da dama nake addu'a cewa wai kar mijin ki yi kishi ya sai dai ki addu'ar ubangiji ta ala ya ba ku zaman lafiya da kai mutum ne ya da ana kiran sallar asubahi sai ya ce bari in dan kwanta daga baya na tashi to bai an karba sai barci ya dauke shi bayan ya barci ya dauke shi can sai ya ji kamar ana masa radar waɗannan ayoyi fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sabun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un kamar ana kamar ana masa rada a cikin barci to wanda ina ganin gata ne aka yi maka na ubangiji da ana ya kawo wanda zai karanta maka wannan tsawon cikin mutane yake ko cikin aljanu yanzu ba mu san ba sautin da ina yake amma dai ayar abin da take nunawa tsananin azaba da Allah ya yi tanadi ga masallatan da suke jinkirta sallar su fa wailul lil musallin tsananin azaba ya tabbata kan masallata waɗanda allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke barin sallah lokacin da ya fita bisa ganganci domin as-sahwu a nan gurin wato ba wai as-sahwu na mantuwa bane ba Don haka ne ya yi ta'addi da an allazina hum an salatihim sahun ma'ana sun bar sallah bisa ganganci har lokacin ta fita ba wai mantuwa suka yi ba domin akwai mace tsakanin as-sahwu an salati da as-sahwu fi salati as-sahwu fi salat wannan rafkanuwa da mutum zai kenan ko yi kare ko yi rage wanda aka shar'anta cewa mutum ya rinka yin sujudan kabi ko ba abi amma asahu an salati shine tarkuha amdan hatta yakhruja waqtuha mutum ya barta da inganci har lokacin da alladheena hum yura'un su da kuma waɗanda suke yin riya in za su yi aiki ba su yi dan Allah sai su yi dan mutane su gane sai ba musu wa yamna'un al-ma'un al-ma'un shine ko taimako ko kuma aro idan an tambaye su wani abu aro za su iya bayarwa sai su hana ma'ana waɗannan duk cikin irin ayyuka su kenan Allah ya tsare da haka wannan kamar ana faɗakar da kai ne cewa ka yi kokari ka tashi kai sallah tana kan lokacin ka domin kan duk wanda ya ai kiran sallah ce bari dan kwanta dan huta ban sai dauke shi ya san shi danganci ko shi kamar ku. Allah ya tsare ubangiji ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ubangiji yace wala tahsabanna allazina qutilu fi a amwata kada ka yi tsammanin waɗanda aka kashe su fi sabilillahi wajen yada kalmar Allah amwatan matattu ne bal bari ahya'un inda rabbika rayayyu ne su a wurin ubangijinsu yurzaqun ana anzuta su ana anzuta su da nau'ikan al'amuran da daɗi na karamci da girmamawa farihin bima atahum Allah min fadli suna masu yin farin ciki da irin abin da Allah ya ba su na falalansa wa yastabshiruna billa zai lam yalhaqu bihim kuma suna masu yin bishara ga waɗanda basu su riga sun riske su ba min khalfihim daga bayansu cikin yan uwansu da danginsu da suka bari suna da rai Allah khawfun alaihim suna ce musu la khawfun alaihim babu jin tsoro a gare su wa la hum yahzanun sannan kuma babu bakin ciki ko damuwa ta tunatu wannan aya tana nuna falalar mutum ya mutu a wajen yaki na ɗaukar kalmar Allah na siyar da addinin musulunci gaba kamar yadda Allah ya ce ne wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun ku daina cewa waɗanda suka mutu a wajen yaki wato ainihin mai matattu bal ahya'un surayyu ne walakin la tashurun sai dai ku ba fa jin irin rayuwar ta su dan ba ku ji kun yi magana sun ansa ba ba ku kira sunan wani ya ansa ba wannan haka Allah ya tsara amma baya kore kasance wasu rayayyu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma fahimta ku? wato wannan aya na nuna falalar waɗanda suka mutu a wajen yaƙi ko musamman yaƙin badar ko yaƙin uhud malamai sun yi sabani kan cewa wannan aya ta sauka ne dan suwa waɗanda suka ke shuhada badar wanda suka yi shahada a filin badar mutum goma sha nan ko kuma shuhada uhud wanda suka yi shahada a filin uhudu wato ainihin adadin mutum saba'in da muke tunana ta magana akan kan sun daga shekaran jiya zuwa yau ce mafi inganci wannan aya tana magana ne akan uku, domin hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wanda a sarko daga Abdullahi dan Abba Allah ya kare da gare shi rayukan mutanen da suka mutu wato ainihin a wajen yakin Uhud an tara su a cikin aljanna bayan an tara su ubangiji subhanahu wa ta'ala yi musu magana shi da yace me kuke so in ba ku na karamci suka ce Allah me muke bukata sama da wanda muka samu shiga cikin aljanna da irin abin da muke gani na kuma ta me bai mutu ko ina ubangiji ya ƙara sa da nemi bukata suka ce ba su da wata bukata yace ku nemi bukata suka ce to in ma har muna da wata bukata ina ma ƴan uwanmu da suka yi ragowa a baya suna da rai za su san irin abin da muke ciki dan su ma su yi kokarin mutuwa akan tafarki makamancin wanda muka mutu akai kar su juyawa abokanan adawa baya kar su tsorata kar su ji tsoron kafirai ubangiji ce wannan ne burin ku suka ce wannan shine burin mai to zan isar a madadin ku sai ya saukar da wannan aya wala ta tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون rayukan duk wanda suka yi shahada kamar da hadisi ya nuna cikin sahihi muslim ana tara suna a cikin cikin waɗansu tsuntsaye a cikin aljanna wanda suke kaiwa suna komowa suna kiwo a cikin aljanna idan sun yi kiwo sun gaji ko kuma sun kai sun komo suna son su tsaya to sai su zo karkashin al'arsh akwai waɗansu irin fitilu masu haske sai su makale a jikin rayukan kowane mummuni da ya mutu a wajen shahada a cikin da haka da Allah ce suna nan a raye tabbas suna nan a raye amma rayuwa ce ta barzahu wanda babu wanda ya san kaifiyar yadda take sai Allah ta'ala amma ya ba da bayani dole mu kaskata ba mu da ikon da zamu kare ta cewa tunda in mun taba mutum baya motsi ko tunda mun je mun binne fiya za a ce yana da rai ubangiji subhanahu wataala ya ba da labarin suna nan da ransu shine bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayu ne su a wurin ubangijinsu wato ainihin yurzaquna malamai sun tattauna dangane da inda rabbihim wata irin indiya ce hal hiya indiyatul masafati wal qurbi aw indiyatul karamati wal in'ami wal tafdil wato indiya ce ta cewa ga su dab da Allah da aka ce inda rabbihim ko kuma indiya ce ta karamci ma'ana suna cikin karamcin Allah suna cikin ni'imar Allah suna cikin falalar Allah da yawa daga cikin malamai suka fassara indiya ce ta karama da falala da ni'imta shi yasa aka farihina suna masu farin ciki hal ne wato ainihin nasu bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfan alaihim wa la yahzanun ko da ke wannan aya yadda hadisin ya nuna cewa tana magana akan shuhada wa Uhud amma sananne ne kamar yadda muka sha maimaitawa cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab dukkan mutumin da ya mutu a wajen yaƙi yaƙi na fi sabilillah kuma ya mutu da kyakkyawan niyya za a sa masa ran cewa abinda wannan aya ta alƙawali shi ma zai shafe shi dan uhud ko shakka babu su ne a ajin fari a cikin aya dan su aya take magana a kansu ko da a cikin su din ma kuma wani ya fi wani wani ya fi wani hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi jabir dan abdullahi mahaifinsa ya shahada a yakin uhud sai manzon Allah ya same shi yayi kasage a zaune yayi shiru manzo Allah ce me ya same ka jabir yace manzo Allah ka san mahaifina yayi shahada a yakin uhud ya bar mun kanne dan mata wajen guda shida ko bakwai yanzu ina jin takaicin rasuwarsa sannan ina jin nauyin da aka bar mun na tarbiyyar kan na yaya zan yi da su sai manzo Allah ce in eh, maka bishara ko in gyale ka sai in bishara bane ya manzo Allah sai ce to babu wani mutum da ya mutu Allah madaukakin sarki ya tayar da shi yayi magana da shi kai tsaye shi da shi babu tafinta tsakanin sai mahaifinka Ubangiji ta'ala ya tashe shi shi da shi yayi masa magana yake tamanna kai burin me kake so ka samu aljanna ya ubangiji in har akwai wani buri ko bukata da nake da ita a yanzu ina son a sake mayar min da raina in koma duniya in sake yin jihadi in mutu a tafarkin da na mutu a kai sai ubangiji ce innahu sabaqa minni annahum ilayna la annahum ilayha la yurjun ya riga ya gabata a kaddarawa ta da ilimi na cewa wanda duk suka mutu kuma ba za su sake dawo da su gidan duniya ta rufe. manzo Allah faɗa Jabir dan Abdullahi haka Jabir dan Abdullahi hankalin sai kwanta sai ya ce ma da rasa bashi sunna sama kaga wannan aikin su tune ko da a cikin su hada Uhud ga kuma irin su gasilul malaika Hanzala wanda shi yayi amarya a daren fari ya fara da amaryar wace gari za a tafi jihadi kasan saboda amarci bayan ya yi sallar asuba ma sai da ya koma ɗakin amaryarsa yana cikin ɗakin amare ne yana cewa a fito za a tafi a fito za a tafi uku sai dai ya tsaya ya wankan da raba fata lokaci ne sai ta da ya je kuma sai ya kasance an kashe shi a wajen jihadi ya yi jihada a eh? yakin uku manzo Allah ke ku kyale shi mala'iku za su yi masa wanka ba mutumin da mala'iku suka yi wa wankan da raba shi kuma sai shi ku kaga waɗannan aidin mutane da suka yi tace ga irin su sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib waɗanda falalansu duk ta bayyana a falali a sarari ga irin falalansu sai da na abubakar da zubairu da al-awwam kamar yadda ayar gaba kuma za ta nuna duka waɗannan ko da sun yi tarayya cewa su da yan uhud duk ɗaya ne to amma wani ya fi wani gurgurdan imanin wane gurgurdan aikin wane gurgurdan himmar wane da kwasan wane ubangiji ta ala ce wa yastabisuna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun aya ta gaba Allah ce يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحبوا أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يستبشرون بنعمة من الله suna ta yin farin ciki da bishara saboda ni'imar ubangiji ta'ala wa fadlin da kuma falala ni'ima ta ubangiji shigar da su gidan aljanna fadlin din kuma samun wani matsayi na sama a cikin aljanna shine falala muminin kuma suna masu farin ciki cewa ubangiji baya tozalta ayyukan mu mumune dukkan wanda ya aiki na gari ubangiji ta Allah zai tsare masa aikin sai ba shi lada aikin ba zai tozalta ba inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala ma indakum yafadu wa ma inda Allah baqa duk abin da ke wurin ku zai kare abin da ke wurin Allah tabbatacce ne subhanahu wa ta'ala ba zai tozalta ba a wata kira'a wa inna allaha la yudhi'u ajra almu'minin kuma lalle ubangiji ta'ala baya tozalta wato ainihin lada ko sakamako na masu imani min da kira'a wa anna allaha wato sai zanto yastabsiruna bi ni'matin min allahi wa bi fadlin wa bi anna allaha la yudhi'u ajra almu'minin suna farin ciki guda uku na farko samun kansu a cikin aljanna na biyu samun wani matsayi na sama a gidan aljanna din na uku samun tabbacin ayyukan da suka yi duk suna tsare ladan za a ba su wato sai zanto duk wanda na cikin bushara ko farin cikin da su suke yi amma idan mun ɗauki kirar wa inna allaha kaga sai zanto jumla sai musta'anafa yastabshiruna bi ni'matin min allahi wa fadlin suna yin bushara saboda ni'imar ubangiji ta shiga aljanna da falala ta samun matsayi cikin aljanna zancen su ya tsare anan wa inna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin kuma nan Allah ne ke ba da labari yau dama Allah baya tozalta dan mummune yana tsare musu shi zai ba su sakamako kai ranar tashin kiyama allazina tajabu lillahi su mummunan su ne waɗanda suka ansa kiran Allah akan ce istajaba ana nufin ajaba wada'in da'a يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه إن ذاك مجيب استجاب دا أجاب ما نسو allazina tajabu lillahi sune waɗanda suka kiran Allah war rasul suka ansa rauni ya riga ya tabe ko ina a jikin lillazina ahsanu minhum wattaqaw lalle waɗanda suka yi ihsanin takawa suka tsare dokar Allah suna da ajrun azim lada wanda yake mai ya tabbata cikin daga ummuna aisha Allah ta kare da a gare ta tace da urwa ibn zubair wato danyar ta asma'u bint abi bakar tace ka san suwa ake magana akan su Allah zai nasta jago lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qard yace ban sani ba tace to mahaifanka guda biyu suna ce sayyidina abubakar wato kakanka kenan wanda ya haifi mahaifiyarka da kuma mahaifinka na asali wato az-zubair ibn awwam yace domin lokacin da aka kammala yakin hutun kula ta lafa kafirai sun tafi sai manzo Allah ke jin tsoron kar su je su dawo fa sai ya so ya jarrabi imanin sahabbansa yace wa zai bi sawun su a cikin ku dai idan sun dawo a mayar da su sai mutum saba'in suka daga hannu ciki akwai sai sayyidina Abubakar akwai kuma azubair ibn al-Awwa wato Aisha take faɗa wa Urwa dan ya bi sahu irin da mahaifansa ba alfahari da cewa shi jikan Abubakar bane ko shi dan gidan Zubair bin al-Awwam bane a'a yayi aiki makamancin na sayyidina Abubakar Siddiq yayi aiki na makamancin mahaifinsa Az-Zubair ibn al-Awwam domin takama da uba ne dan wani ne ba shine abin da zai tarawa mutum falala ba a'a mutum yayi aiki makamancin wanda mahaifinsa yayi idan ya zanto mahaifinsa mutumin kirki amma kawai ni dan wani ne ni jikan wani ne ni kanan wani ne wannan ba zai baka komai ba fa zanu fika fi suri fala saba bainahum yawma idhin wala ta ranar tashin kiyama ba an yi busa a cikin kaho ba wata dangantaka manzo Allah ce dukkan dangantaka yankewa take sai ta wuce take tabbata ranar tashin kiyama to kai ko me zaka ce in baka yi aiki irin nashi to kuma dangantakarsa sai ba ta iyaka da cewa sai mutane sun yi imani da haka lokacin da aka saukar masa wayi kafin a je ko ina sai da aka ce da shi wa a ashira takal aqrabin gargadi danginka mafiya kusanci ya tara su ko yi kira su ya bani da ayyubin zalim أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار يا صفية أمة رسول الله أنقذي نفسك من النار هكذا يتابع فأمم وخسر yayi kira na gaba daya ya ambaci sunan waɗansu da sunayensu kira na gaba daya ya ko banu abdul muttalib ya ko banu hashim ya ko banu la'i bin ghalib ba su ne arin bai ba ba su ne sharifai in an ce sharifai ana nufin dangin gidan annabi zuriyar gidan annabi ba sannan sai kebance sanannun cikin su ya ke safiya gwaggon annabi yar uwar haifiyar mahaifinsa ki tsare kanki daga wata hanyar imani ya ke fatima binta muhammad yar gidan muhammad ce salimi min mali ma shi in dukiya ce ki tambaye da abin da zan iya baki a nan gidan duniya abin da nake da akwai in baki amma fa wallahi la aghni anki min Allah shay'a ranar tashin kiyama ba zan wadatar da ke komai ba sai kin imani to a shekar da ran gurin cewa ni dukan wani ne ni dan gidan wani ne ni dukan annabi ne ni dukan Hassan ko Husaini ne ni zuriyar gidan Fatima ne duk wannan ba zai wadatar da kai komai ba sai kai imani sai kai aiki na gari sai ka tsaya daren da kan akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وبنجلي تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم تيتمهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسنا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم allazina qala lahum an-nas sune waɗanda mutane suka ce da su inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum mutanen fa suna nan sun sake haɗa wani taron dan ku dan su zo su sake ya ku a karo na biyu da haka fakhshawhum ku tsorata ku kiyaye su ku firgita fa za da imana amma sai hakan ya kara musu imani wa qalu suka rinka hasbunallahu wa ni'mal wakil ubangiji ya wadace mu kuma ma da abin dogara in dai shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji ce fan qalabu bi ni'matin min Allah a sakamakon haka sai suka dawo gida bi ni'matin min Allah da ni'ima ta musamman daga ubangiji wa fadlin da falala lam yamtaskum wani abin ki bai shafe su ba wattaba'u ridwanallah suka dace da cewa sun bi yardar ubangijinsu wallahu zu fadlin azim Allah kuwa ma'abucin falala ne wanda suke da to su wane ne annas na farko sannan su wane ne annas na biyu allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakshuru wadansu malaman suka ce annas na farko mas'ud al-ashda'i kenan daga cikin kafirai ne Abu Sufyan ya ɗauki hayar bayan ba an riga an kammala yakin sun kama hanyar maka su kafiran maka manzo Allah kuma na kokarin koma Madina shi da sahabbansa da sai Abu Sufyan ya turo wannan cewa in maza ka je ka faɗa wa mummunai ka faɗa wa annabi da sahabbansa cewa ga munan zuwa za mu zo mu tasa gawa wato ya haka ne irin dabaran yaki ya jefa tsoro a cikin zukatansu sannan ya ji wani irin sakamako za a dawo da shi za su firgita ko ba za su firgita ba to wannan mutum ko dai Nu'aym ibn Mas'ud al-Asdi'i ko kuma wani balaraban kawai wanda ruwaya ba ta ambaci sunan shi shi ne aka to shi ne Allah allazina qala mun nasu. nas kaga a ce an a anan gunan am kuri da bin kha lafazi ne am amma ana nufin wani mutum ke bantacce wanda ya kawo labari aka ce da su innan nasa kada da ma'ula kun fa kasu wato mutanen sun taru dan ku suwa ake nufi da mutanen ana nufin Abu Sufyan da sauran kafirai sun sake yin wani taron fakaro na biyu Lakun dan su zo su yake ku fakhshawhum da haka ku tsorace su da aka fadawa annabi da sahabbansa haka annabi nan take furta hasbunallahu wa ni'mal wakeel da sahabbai suka lissa suka maimaita bayan sa hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ke fazadahum imana labarin nan da aka ba su na rudu dan jefa musu tsoro sai ya kara musu imani wa qalu sai suka rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ya musu sakamako da al'amura guda hudu fanqalabu bi ni'matin min Allah na farko suka dawo gida da ni'ima ta musamman daga wurin zuciya da suka samu ba su rikita ba wannan ni'ima ce wa fadlin to in za ka gane cewa rashin jin tsoro ni'ima ce yana daga cikin abin da Allah ya goranta wa Qurayshawa li ilafi Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf sami tabayyin allan at'amahum min du'in wa amanahum amintar da su daga jin tsoro ai kaga ni'ima ce da ya goranta musu a ce kenan ni'ima ce da Allah ya kawar da tsoro daga cikin zukatansu suka ce su dawo din mana har ma kuma an ke cewa wa zai bi ce gani da ne ko ba gaske bane nan take mutum 70 suka ce ga mu ga akwai sai bana Abubakar Zubairu bin al awwa ai wannan ni'ima ce fan kalmu bi ni'matin min Allah wa fadlin falala da ubangiji subhanahu wataala ba su shine lada lam yamtasum su abu na uku kenan wani abin ki bai shafe su ba don kafaran ko ba su dawo din ba sannan wa taba ridwan Allah kuma suka dace da yadda Allah Allah ya rubuta musu radiyallahu anhu wa radu an kaga wannan ba karamin abu bane a sakamakon fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas yake cewa kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka dauke shi za a jefa a cikin wuta Allah ya ce da wuta din kullu ya na rukuni bardan وسلام على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ita annabi da sahabbai suka faɗa lokacin da aka ce musu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana kuma sai suka da haka duk abin da ke lazana ka duk abin da ke baka tsoro duk abin da yake firgita ki yake tayar miki da hankali kike jin tsoron ya same ki ko kake jin tsoron ya same ka maganin su shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka samu ka karanta ta da siga ta jami'i hasbunallahu ka samu ka karanta ta da siga ta mufradi hasbiyallahu wa ni'mal wakeel wannan sai zanto wani babban abu da ubangiji subhanahu wataala zai baka kariya abin da ke baka tsoro ya zo daina baka tsoro abin da ke firgita ki ya zo daina firgita ki sai ka samu kwarin gwiwa sai ka ci gaba kana gudanar da rayuwarka ba cikin wato ainihin razana da rashin kwanciyar hankali ba shine fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsusuhum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim Allah ta inna ma zalikum shaytan inna ma zalikum ash-shaytan sani dai mai ba ku labarin can domin zalikum din isara ne zuwa ga annasu allazina qala lahumun nasu wannan dalili ne akan cewa annas amul urida bihi khas domin zalika ai ismul isara ne zuwa ga mufrad wannan sai nuna annas din sai kenan wani fardun bi ainihi wani mutum ne guda daya ba wai adadin mutane ake nufi suka faɗa musu haka inna ma zalikum shaytan mai kawo muku wancan labari na cewa inna nasu karta ma'udakum fakshawhum ash-shaytan shaytan ne kawai shaytan ne cikin shaytanin mutane domin akwai shayatinul ins akwai kuma shayatinul jinn yukhawwifu awliya'a abinda ake nufi da yukhawwifu awliya'a ai yukhawwifukum awliya'a wato domin yukhawwifu din yana bukatar mafaulan bihi guda biyu da aka shafi daya aka kyale daya awliya'ahu al-maf'ul ath-thani kenan amma al-maf'ul al-awwal mahdhuf yukhawwifukum awliya'ahu wadan suke kaddara yukhawwifukum bi awliya'i ma'ana shaytan ne yake razanar da ku waliyansa yan uwansa sa ma'ana wani shaytan da cikin mutane kafire ne cikin kafirai yake ba ku tsoro da yan uwansa kafirai cewa wai ga sunan fakshahum ku tsorace su sai Allah ce fala takhafuhum ku kan kar ku tsoron su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni kadai in dai har ko mu'mine ne ma'ana wannan sai ya nuna jin tsoro ibada ce tunda Allah ya ce a ji tsoronsa da alkhawfu da alkhashiya dukkaninsa kowanne na nufin tsoro fala mu ne takhshawhum wakhshawni ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون fala takhshaw an-nas wakhshawni ha kuma fala takhafuhum wa in kuntum mu'minin sai dai yawanci al ana amfani da shi dangane da jin tsoron abin da ka sani da wanda baka sani ba amma al-khashiya an fa da shi ga jin tsoron abin da ka sani ma'ana jin tsoro na alkhashiya da jin tsoro na alkhawf dukkanin su ne na Allah ibada ina fahimta Allah fala wa khafuni in kuntum mu'minin sai dai kuma ba koyaushe tsoro yake zama ibada ba tsoron da yake zama ibada shine ka ji tsoron wani halitta kar yayi maka wani abin da ba mai iya yin sa a duniya sai Allah jin tsoronsa irin wannan ta wannan sidar ya zama kasa shi kishiya ga Allah ka azaba ba mai iya yin sai Allah rahama da gidan aljanna ba mai iya sai Allah jin kai iko ne na Allah dora talauci iko ne na ubangiji arzikawa iko ne na ubangiji yayin da ka ji tsoron wani daga cikin mutane yana da tasiri wajen yi maka ɗaya daga cikin ababen nan to ka sa wannan ya zama kishiya ga Allah amma idan ka ji tsoron shi kan abin da a al'adance zai iya yi kar ka ba hanyar nan an ce saboda yan fashi sai ka tsorata baka ji ba dan yan fashi ko su kashe ka ko su kwace ma dukiya wannan wata kudura ce da Allah ya bayar a hannunsu ba abu ne da Allah yake banta da shi ba shi kadai ina ba da fahimta kar ka ba hanyar na akwai namun daji in ka ji tsoron ba za ka zo ba dan kar namun daji su la'anta ka da Allah ya ba su kudurar su iya maka illa da aka faɗa maka sai ka bi sai baka ba ga maciji nan sai ka fita a guje ga kura nan sai ka fita a guje duk wani yana daga cikin jin tsoro na al'ada babu laifi kar wani idan ya guje wa kura ko ya guje wa yan fashi sai a ce da shi fala ta khafuhum wa khafun in kuntum mu'minin a'a wannan ba zai shiga ciki ba ga annabi Musa alaihi salam annabi ne mursali ne mali ɗaya yawa mutum fa ya fadi ya mutu amma tare haka lokacin da ya jefa ta sandar ta zama mucijiya bai faru falamma ra'aha ta hatta zuka annaha jannun walla mudibran wa lam yu'assi ya juya a guje ko waiwaye baya yi <laughs> kaga ajin tsoro ne na al'ada ubangiji da sai ce ya Musa aqbil wala takhaf innaka min al-amin ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun ai ya ji tsoron ne da haka ce la ta kuma lokacin da masu tsafin suka jefa igiyoyinsu igiyoyin suka ɗaya a ganin ido suka zama kamar maciji yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a me faru fa awjasa fi nafsihi khifatan musa annabi musa sai dan rasa da yaji tsoro Allah ce kulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wa la yuflihu as-sahiru haythu ata kaga wannan jin tsoron na al'ada haka lokacin da aka tura shi ya daye wa fir'auna wa'azi da shi da mutanensa garin da yayi kisan kai sannan ya bar garin yanzu kuma aka ce ya daye ce musu shi annabi ne qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulun ita ya ubangiji na kashe musu rai ina jin tsoron ni ma in naje su kashe ni wannan jin tsoro ne na al'ada annan Musa ya kare kai da tauhidi da ya tsoron kasu kashe shi bai kare kai da tauhidi a ce duk abin da dan adam zai iya yi a cikin kudurarsa ko wani halitta zai iya yi a cikin ikonsa sai ka ji tsoron kare maka shi wannan bai ci karo da tauhidi ba amma duk abin da ba mai iya yansa sai Allah sai ka ji tsoron wane ya maka shi wane razana ta cewa wato alishin zai talauta ka wane razana ta cewa zai cutar da kai zai yi kaza zai yi kaza cikin abin da ba mai kudura a kansa sai Allah kai in ka ji tsoron sa a nan gurin ka kare ka'idar tauhidi ka riki wannan a matsayin kishiya ka sa shi ya zama to kishiya kenan ga mahaliccin ka don haka wato kar mu ɗauki wannan ababin eh, da fadin kalmar fala ta kafu mu kafu in kuntum mu'minin dole sai an yi irin wannan tafsiri din sannan akwai tsoro wanda yake kuma abin zargi ne Shi ne ya zanto cewa a ɗabi'ar wani a ce mai tsoro ne da abin da ya kamata a ji tsoron da wanda bai kamata a ji tsoron ba ma shi tsoro ke wani saboda jin tsoro ba ya iya fita fitsari da daddare wani saboda jin tsoro ba zai iya bin hanyar kaza ba da daddare wani saboda kaza dan abin da bai kamata a ji tsoro ba shi sai razana to kaga wannan ko da yake ba za a ce ga wani zunubi da aka masa sanadi ba to amma ko shakka babu ba abu ne da mutanen kirki suke yin su so ake mutum ya korewa kan sai irin wannan jin tsoron ya zama jari ya zama sadauki ya zanto barde ababe ba sa lazana wani lokacin ya razana kan ma amma a fuska zai nuna bai razana ba ina ba mu fahimta akwai irin wannan dakewar da cijewar kara zana amma baka nuna kara zana ba sai abokin adawa shi kuma sai ya amma idan ya fuskanci kara zana to kaga mai yawa ai kamar an tara ibnu shaddad ne al-abasi yake cewa asalin su shi ba jarumi bane ba ita amma idan aka fita yaki yadda nake sai in duba wane ne rago sai in masa kaf daya sai jarumai bu tsoro na nan sai zan tuta sagawa kawai zan yi sai riga san razana yace da na duba cikin sahu sai in duba wane ne dan <laughs> sai in fara ta kansa kaga wannan ai dabara ce ala kulli halin dai tsoro akwai tafsirin zance a cikin sa ubangiji ta ala ce wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin dole sai an rarrabe zance dan a sanya kowanne a mahallin sai dai dace sai Allah ce ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم bangiji ce wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr waɗanda suke gaggawar shiga cikin ayyukan kafirci hakan da suke kiri kusata ka kare bakanta maka rai ka daina damuwa da su innahum lan yadurru Allah shay'a su din ba za su cutar da Allah komai ba masu yin hakan kamar yadda mujahid ya fassara aya din wato su ne munafikai yusari'una fil kufr kamar yadda aka faɗa a wata aya a jiya hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma kutibu kaga duk waɗannan maganganu ne da suke ga Allah ya kwatanta munin maganganunsu. wato kamar hanzari ne suke zuwa fadawa cikin kafirci kuma aka ce kar annabin ya damu da su wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr aw tikra'a wala yuhzinka allazina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah komai ba yuridu Allah an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah ubangiji yayi nufin kare sa musu rabo a lahira dan haka suka samu kansu a cikin wannan halin suke faɗin maganganu na sukar addinin musulunci suke faɗin maganganu da suke nuna kusancin su zuwa ga kafirci sama da kusanci zuwa ga mummunai walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma innal na ishtaru al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a lalle waɗanda suka musaya kafirci da imani lan yadurru Allah shay'a ba su cutar da Allah komai ba wa lahum azabun alim al-istira ana amfani da shi cikin alqur'ani fil istibdal ma'anan musaya ka bayar da kaza ka bar kaza su sai suka bayar da imani suka dauki kafirci istarawul kufra bil iman kamar da Allah ya ce ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu mutadin أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار معنى اشتروا الضلالة بالهدى sun bayar da bata a wato sun bayar da imani sun ɗauki bata wal azaba bil maghfira sun bayar da gafara ba za so sun ɗauki azaba wato sun bayar da wannan a madadin wannan istarawul kufra bil iman sun bayar da imani sun zaɓi mai kafirci shi yasa a cikin irin wannan fi'ili na ishtara ko abin nan duk inda ya zo in an yi amfani da shi cikin ababe guda biyu da aka yi musayan ɗaya da ɗaya za ka ga wanda suka zaɓa ɗin an kawo su shi kaɗai wanda suka bari ba su ɗauka ba ba ba'un ta da cikinsa ula'ika allazina ishtaraw dalalata bil huda wato ƙa'ida ta larabci shine al ba'u tadkhulu fil matruk abinda suka bari ba su ɗauka ba shi ba'in take shiga ciki innal ladzina ishtaru al-kufra bil iman kaga imani ne basu dauka ba dan haka sai ba tace ina fata an fahimta wal azaba bil an gane ko wato kaga batin su suka cikin wanda suka bari ka'idar larabcin kenan inda za ka canja ka yi kuskure ka kawo ba a na farko din ka kyale wancan to kaga ka canja ma'ana kenan ina fata an fahimta innal ladzina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a wa lahum adhabun alim wato suna da azaba wadda take mai radadi talatin wala ya sabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وبيجيتي ولا يحسبن الذين كفروا waɗanda suka kafarta kar su yi tsammanin annama numli lahum cewa jinkiri da muke musu a duniya ba mai gaggawar karɓar ransu ba khairul li anfusihim alheri ne ga kawunan su kar su tsammanin haka tsawon rai da muke baiwa kafare yalwar duniya da muke ba su haɓakar tattalin arziki ilimi da bincike na ilimi kimiyya da technology da muke ba su kar tsammanin hakan alkhairi ne a gare su Allah ce inda ma numli lahum sanan dai muna musu wannan jinkirin ne liyazdadu isma dan su ƙara laifi akan laifin da ranar tashin kiyama sai a kama su da cikakken zunubin su liyahmilu awzarahum kamilatan yawm qiyama wa min awzari allazina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazurun ubangiji ce domin dauki kayan laifin su cikakku a ranar tashin kiyama idan ka kana sabawa Allah Allah na baka dukiya kana kangare masa ya baka lafiya kana cikin kafirci ko wani aiki na sako tare da haka ubangiji ta'ala ya kyale ka da tsawon rai ya kyale ka da dukiyarka kar kai tsammanin haka ko sai jinkiri ne Allah ke maka inna ma numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin Allah ce suna da azaba wanda suke mirdadi wato sunnar Allah subhanahu wa ta'ala da yake gudanar da bayi a kai wato su bayi din iri ne ko mummune ko kafirai idan mutane suka kafirci suka bujire sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da wahala idan suka ki dawowa daga baya kuma sai ya jarrabe su da ni'ima to wannan ni'imar da yake ba su karo na biyu yana yi musu ne bisa ga ka'idar sanarsa da rizuhu min haythu la ya'lamun wato zai musu talala mai kamar su kamar yadda manzo Allah ya ce inna Allah la yudlilu zalimi Allah yana yawan azzalimi dinkiri talala mai kamar su hatta idza akhadahu lam yuflithu har yanzu a lokacin da idan ya tashi damkar ba zai kubuce masa ba lokacin da ka daura wa akuya doguwar igiya ta tafi tana ta bin ciyawa ko ina kai kuma ka rike bakinta in ka tashi neman akuya sai ka je inda take zaka ja igiyar to jinkirin da ake yi Allah yake yawa kafirai da kuma damar da yake da ita ta kama su lokacin da ya so ta fi kusanci sama da damar da wannan mai akwai yake da ita idan ya ja igiyar sana taziluhum ne min haythu la ya'lamun wa umlilahum illa kaydi matin to da haka idan ya ba su wahala ko ya jarrabe su da cuta sai suka ki duk da haka sai kan gare to sai jarrabe sai ya ba su ni'ima sai kuma ya ta kara musu ni'ima to wannan ni'imar ko ba zai dauke ta ba suna na akan haka har mutuwa ta zo musu sai su yi ta amfani da ni'imar wajen ƙara saba masa yana ƙara ba su ni'ima a madadin godiya suna ƙara saba shi kuma ka'idar ne ma in an baka ku gode la in shakartum la azidannakum za a ƙara ma amma wala in kafartum in ka kafirce inna azabi la shadid yadda ni'imar take da yawa kuma azabar ma sai ta zanto mai tsanani shine Allah ce wala qad wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i والضراء لعلهم يضرعون babu wata alkarya da aka turo mata annabi Allah ce face sai mun rike mutanen garin bilba'asa da talauci wa laulai kamajika sutuka la'annahum yadarraun muna yi haka ko sa koma zuwa gare mu su tuba su yi imani da manzon da aka turo musu su ji koyarwar littafin da aka aiko amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce idan suka ke suka tsaya akan haka sun mabaddalna makanin sayyi'atil hasanata a madadin cuta sai mu kawo lafiya a madadin talauci sai mu kawo wadata a madadin jahilci sai mu kawo ilimi baddalna makanin sayyi'atil hasanata hatta afau har su arzuta bi ma'ana hatta kasuru wa kasurat amwaluhu, su su yawaita kuma dukiyarsu ma ta yawaita ga dukkan wani makamashi na tattalin arziki suna da shi ga yawan population har sai wannan ta faru wa qalu ka ji su da kansu suna cewa qad masaba ana darra wa sarra ko da datin Allah ya jarrabe mu da talauci ya jarrabe mu da akwai ya jarrabe mu da babu ya jarrabe mu da lafiya da rashin lafiya wannan dama haka rayuwa take abin ya shafi iyayen mu ma ya shafi mu haka zai shafi iyayen mu nan gaba ba wai wata kudura ce ta Allah take gudanar da hakan ba a'a al'ada ce ne ce haka Allah ya kaddara wa duniya eh haka da duniya taratin wa tarati. wata rana da akwai wata rana ba wata rana talauci wata rana wadata wata rana kuɗi wata rana rashin ba ta ɗauka cewa Allah ne ke kaddara wannan ya kaddara wancan dan ya jarrabi mutane dan ya goji mutane dan ya da hankali mutane sai ce masa aba ana darra wa sarra Allah ce fa akamnahum baghtatan wa hum la yashurun sai mu rike su da azaba ba ta da so ba ta tsammani a lokacin da ba su sani ba azaba za su zo wannan ka'idar Allah subhanahu wata'ala kenan amma idan mutane mummunai ne to ubangiji subhanahu wata'ala yana jarraba su mai kyau din da mara kyau mai kyau din idan ya jarrabe su dan su yi godiya mara kyau din idan ya jarrabe su dan su yi hakuri a can su samu ladan hakuri a nan gudun su samu ladan godiya kamar yadda manzo Allah ya ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair abin mamakin lamarin mummuni al'amarin sa gaba ɗaya alkhairi ne in asabathu darra sabara fa kana khairan Allah wa in asabathu sarra shakara fa kana khairan Allah yi mamakin al'amarin mummuni idan abu na cuta ya kafi shi sai ya haƙuri haƙurin nan sai ya zanto alkhairi a gare shi tunda Allah ya ce wallahu yuhibbus sabirin inna Allah ma'a sabirin inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi hisab ya ayyuha allazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun sai ya hakuri amma kuma idan abu ya safe na ni'ima kuma sai ya godiya godiyar nan sai zai masa asari saboda la'in shakartum la azidannakum to kaga anan gurin mummuni shi ne ke amfanuwa da jarrabawar ubangiji jarrabawa mai kyau ko mara kyau amma kafiri a dukkan bangarorin guda biyu asara yake da tabewa amma wanda za ta fi masa illa shi ne jarraba ta ni'ima domin shi tsammanin sa ci gaban sa ne ka masa ni'ima din ba Allah ne ya kawo ba shi tsammanin sa dabarar shi tsammanin sa gado ya a gidansu ilimin sa ne technology da kimiyya da fasaha da kila din sa ce duk ta kawo masa wannan to bai sani ba ta lalabe kamar sa ne kuma su kenan da ubangiji ta Allah yake cewa falamma nasu ba kiru bihi fatahna alayhi a wata qira'at fatahna alayhi bi tasdiq wato a bude a bude a bude kenan an bude ko ina na arziki fatahna alaihim ba kulli shay kowace kofa ta komai sai mu bude musu yasa sai zanto kasashen da suka shiga ba abin da ake asara hatta ruwan kwatami da mutane za su yi wanka a gidansu da ruwan wanke wanke a zuboji sai je a sake tsara shi a sake firijin dinsa a sa chemical a wanke shi a tace a ware da shi a sake kwamfuta shi a turo shi hatta toto na masara sai a sarrafa shi da injina a yi filin da shi komai fatahna alaihim abwaaba kulli shay komai sai mu bude musu hatta idza farihu bima utu har sai sun alfahari ai mu ne kaza eh, ko kana tare da mu ko kun kifir mu farihu bima utu kenan ko ka zama tare da mu ya rabu dan kungilar mu abinda muka ce kai ko kuma ka zanto kifir mu Allah ta akhadnahu bakatan sai mu rike ba da toba tsammani fa mublisun sai ka gansu sun fa futi adabul qawl sai umarni ko hannun manzon Allah to kaga wannan shine wanda ke ba ba ba kenan an bambance tsakanin al khabith min al tayyib kuma Allah zai yi hakan ne saboda me wa ma kana Allah li kuma al ghaib Allah ba zai lekar da ku gaibu ba domin da kun san gaibu da sai ku gane wani munafiki ne wani munafiki ne to amma Allah bai sanar da ku gaibu ba ku san abin da ke cikin zukata ba sai abin da ya saukar da wahayi ya faɗa ko abin da ya fito a fili a sakamakon maganganu na bakin mutane ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ubangiji ta Allah ce da mun ga dama sai mu nuna maka su wani munafiki ne wani munafiki ne da mun ga dama haka zabi amma fala araftahum bi za zaka gane su da alamomin su sabu alkawali rashin zuwa jihadi cewa ɗan uwansu la tanfiru fil har cewa kaza cewa kaza law ata'una ma qutilu law kanu indana ma matu wa ma qutilu irin waɗannan maganganun wala ta'rifannahum fi lahanil qawl za ka gane su a alamomin harshen su za su yin tuntuban harshe saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara dan adam bisa ga wata dabi'a babu yanda za a yi ya kunshe wani abu a zuci kuma ya rike jiki kaɗai wata rana ko ya sani ko bai sani ba sai ya fito shi yasa tun da wani mai hikima na jahiliya yake cewa wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala nas tulami duk yadda mutum ke da wani abu da yake koyewa yake tsari tsari da shi yana tsammanin abin a boye mutane ku sun riga sun gani ba yanda za a yi ka koya ba a cikin zuciyarka sai ka yi tuntuɓin harshe wata rana ya fito fili an gane a ce a shi ma abin kaza ne kai baka sani ba tuna an gane to yadda Allah ya tsara al'amuran ka وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء وبنجي yana zabar wanda yaso cikin manzanni ne fa aminu billahi wa rusulihi ko mu ne ku ƙara imani da Allah da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu idan kun yi imani kun yi takawa fa lakum ajrun azim kuna da lada mai girman gaske a wajen Allah tallafi ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وبنجد ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله waɗanda suke yin rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa kada su yi tsammanin huwa khairan lahum hakan shine alheri a gare su bal huwa sharrun lahum bali hakan sharri ne a gare su sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al da sannu za a yi musu abun wuya da abin da suka yi rowan nan da shi a ranar tafi kiyama walillahi mirasu samawati wal ard Allah shine wanda gare shi ne gadon kasa da abin da ke cikinta da sama da abin da ke cikinta yake inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un Allah ce mu za mu gadi duk abin da ke kan kasa da wanda yake kan kasa din ya zuwa gare mu ko makomar mutane suke gaba daya walillahi mirasu samawati wal ardi wallahi ma ta'maluna khabir hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah ce dukkan mutumin da ya tara dukiyar da bai fitar da haƙƙin Allah a ciki ba ranan tashin kiyama za a rikidar da wannan zuciya din ta zanto wannan zuciya din za a rikidar da ita ta zanto wani katon maciji kumurci babba katon maciji lahu zabibatan an akra wato maciji mai kora maciji wanda yake mai kora kamar kaga da farin kai din nan ya fi kowanne tsananin dafi in zai tsara lahu zabibatan ya zo ya kananna wuyan mutum bayan ya kan nan da wuyan mutum sai ya kame nan ɗinsa wato karkashin mukamukinsa karkashin kumacinsa ya tsala bakinsa ya ce da shi ana kanzuka ana kanzuka ni ne dukiyar da baka fitar da hakkin Allah ba ni ne dukiyar da baka bayar da zakka ba wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke razana wanda bai fitar da zakkar dukiyarsa lalle wannan shine abin da ke jiran mutum ranar tashin kiyama Fa sai yutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah ranar tashin kiyama za a yi musu abun wuya da abin da suka yi rowa da shi Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard mulkin sama da kasa don na Allah ne wallahu bima ta'maluna kabir ubangiji ta Allah zai baku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa ayoyin da suke razani game da irin wannan suna da yawa cikin alqur'ani hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam suna da yawa daga cikin alqur'ani wannan na nuna za a mayar da dukiya din ta zama maciji ta za ta yi wuyan mutum a wani wurin kuma za a narkar da ita ne a rinkewa mutum lalasta ita allazina yakunzuna adh-dhahaba ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ranar da za a tara dukiyoyinsu gaba daya a sa a cikin wutar jahannama a mayar da su wani sinadari mai daukan zafi haka za a rike da dukiya fatukkuwa biha jibahuhum mujunubuhum a rinka goga musu a fuskar su a rinka goga musu akan goshin su a rinka goga musu anan sasannin jikin su jibahuhum mujunubuhum a goshi da kuma gefe da gefe ana ce musu haza ma kanustum li wannan shi ne abinda kuka taskance kuka koye kuka ki wa talakawa haƙi fa zuqu ma kuntum taknizun ku dan dani abinda kuka taskance kuka ki fitar da zakar saranan tashin kiyama wannan ne abinda ke zuwa mutane ka ku yau mutane zakka galibi san wa mutane yake da wuya ka ga mutumin da zai fitar da kashi ke cikin arba'in na abinda ya mallaka duk mai miliyan arba'in ya bada miliyan ɗaya duk mai miliyan 80 ya bada miliyan 2 duk mai miliyan 120 ya bada miliyan 3 ai ba kowane zai yi wannan inda har ana fitar da zakar miliyan 3 wato ga mai miliyan 120 ai inda har an raba ta daidai ba za a ga rayuwar mu cikin wannan kaskancin yadda muke ciki kila wani sai ka ɗebo da yawa miliyan 120 me za ka ce lissafi da fi ga saka da sama can yau ka duba a GRA na Maiduguri ko GRA na Kaduna ko GRA na Kano gidaje wanda aka gida akan kuɗi naira miliyan 100 za su karbo gidajen miliyan 100 miliyan 100 wannan gidajen ba ma ba ma na gawartattun attajiri bane ba gidan miliyan 100 akwai wani gidan na gawartattun attajiri a wani gari da aka ce bayan an zo an yi gidan matar su je Italy ta sayo labule da yan kayayyakin makalatan makalatan wurin na naira miliyan 70 wannan ana zakka ne dai kuwa makalatan makalatan wallahi mutane za su yi bayani ranar tashin kiyama za ce yi haza ma kalattum li anfusikum wa zuqu ma kuntum taknizun ana sayan labulan miliyan 70 mutane suna mutuwa a asibiti ba fanadol ba paracetamol ba allura ba kaza ba kaza haza ma kalattum li anfusikum fa zuqu ma kuntum taknizun sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah za a yi musu abun wuya da abin da suka yi rowar sa ranar tashin kiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna kabir waɗansu malamai suka ce nan ne ƙarshen ayoyin da suke magana akan yakin Uhud tun daga wa izu gadauta sai anan aka kare waɗansu malamai suka ce a'a an kare su ne daga ayar da muka gama wa in tuminu wa tattaqu fa lakum ajrun azim aya ta 179 din nan akan ta aka tsaya amma dai idan muka bijirin zamu ga za su kawo hannun gudu to yakin Uhud akwai darussa masu yawa a cikin sa daga cikin darussan da ke ciki ubangiji subhanahu ta'ala yana jarrabar mummune mun fahimci wannan tun daga shi an jarrabi khiyaru khalqillahi fi hadhihi al-umma zababbu a cikin wannan al'umma annabi da sahabbansa an jarrabe su ballan sanamu da zamu biyo bayan su idan jarraba ta zo mana ashe ba abin mamaki bane ba daga cikin darussan da zamu dauka ubangiji subhanahu ta'ala yakan jarrabi mummune a karan fari sannan kuma da karshe aqiba ta tabbata akan su shi yasa ko da lokacin da Abu Sufyan suka gana da sarkin Rom yake tambayar sa yaya yakin da yake yi shi annabi da wanda suke adawa da shi sai yace wata rana ya nasara wata rana ya nasara akan sa yace dama haka tsarin annabawa suke amma karshen al'amari shi zai ci nasara kuma ta dindindin amma a karan fari zai buga a buge shi zai kai hari a kai masa hari za ku yaka a yake ku amma kuma wani aiki mutum limu take a sai dan kun samu karaya a wajen yaki wannan bai nuna Allah baya son ku jarrabar ku yaso yayi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa hatta na'lamu al-mujahidin minkum sannan daga cikin darussa din da za a iya fahimta a cikin yakin Uhud wato ashe zaɓi ne mutane su zauna a cikin gida har kafirai su zo su yake su zaɓi ne kuma su bi su duk wanda suke cikin bin yayi domin inda wajibi ne fitar ba zama za su yi a gida ba da annabi bai nemi shawara ba amma tun da ya nemi shawara har sai da aka ce a fita sannan ya fita wannan ya nuna zaɓi ne sannan a cikin yakin uhudu mun fahimci wanda ya mutu a wajen yaki ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa likafani ba da jinin jikinsa za a je a binne shi mun fahimci cewa ashe ya halatta idan wata annoba ta faru an bariyar ruwa gobara mutane suka mutu da yawa ba za mu zo mu ce kowa sai mun gina masa kabari ba wajen mutum saba'in ko tamanin ma'ana kabari saba'in ko tamanin za mu wahala sai mu rinka katon kabari mutum biyu mutum uku mutum biyu mutum uku muna har hadawa wannan ya halatta tunda annabi yi wannan a yakin uhudu da sauran darussa masu tarin yawa wanda ibn al-qayyim ya ambace su a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad sannan da mahadi rizqullahi ahmad ya ambace su a cikin littafin asiratul nabawiyya fi dawil masajir al-asliya wato sun tara darussa masu tarin yawa wanda karatu na tafsiri ba na sira ba ba zai bayar da damar zakulo su gaba ɗaya ba amma na tabbatar yadda muka fi ayoyin wato mun fahimta bai da dama wanda ya kamata mutum ya fahimta a yakin wannan sai Allah ya ya aya ta gaba لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ابن جرير الطبري يا روسي في الكتاب في تفسيري رواية إن كانت زوج عبد الله دم أباس الله تعالى دعني عبد الله دم أباس عباس سيدنا أبو بكر الصديق لي وترانا yana yawo cikin Madina sai ga wani gida da Yahudawa ke taruwa suna karatu sai yi shi ya same su karkashin jagorancin wani mutum da ake kira fanha suna zaune ana karanta littafin attaura attaurar da aka jirgita ta aka mummurguda ta aka fitar da ita daga hayyacinta izina abubakar ce da shi kai fanha ka fi kowa sanin cewa manzon Allah din nan da muka yi imani da shi shine annabin karshen zamani wanda attaura da linjila suka ba da bishara da shi ka ji tsoron Allah kai imani tun kafin Allah ya danke ka da azaba sai sai ito eh gaskiya kan da na so in yi imanin amma abin da ya faru shine sai na ji ubangijin na kuma a ce matalauci ne talaka ne yana cewa wani shi rance kuma rancen ma kuma zai ninninka mana in ya tashi biya ya hana mu riba kuma ya zo ya ce zai ba mu riba dan ya ce man zalla zai yurdu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adafan kathira sai yana Abubakar dan sai baci bai yi aune ba kawai sai ya biya dauki shi da sai ya gaura masa wannan mutum sai ya tashi je kai karar sai dana abubakar wajen manzan Allah manzan Allah kira sai dana abubakar me ya faru haka yace wallahi ga abin da yayi muna na ladabi da yayi game da ubangiji shi yasa raina ya faci ba wai na ba ta raina bane dan abin da yayi mun sai dan haƙƙin Allah da ya taba sai wannan mutumin yi inkari sai sam ƙarya ne shi bai faɗi wannan maganar ba sai dana abubakar ƙarya yake masa manzan Allah ya aka haka yace eh ƙarya yake masa sai Allah ya saukar da wannan ayar ya gaskata sai dana abubakar laqad sami'a Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya hakika Allah ya ji maganar waɗannan da suka ce inna Allaha faqirun wai Allah talakka ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata mu ne bujuwar Allah ya ji su sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa al-Imam al-Bukhari yace ma'anar sanaktubu sanahfazu ma qalu sanahfazu za mu kiyaye ma qalu abin da suka faɗa domin da aka rubuta abu ai za a kiyaye shi wa qatlahum an biya a ghairi haqq har ma kisan da suka rinka yawa annabawa a da a baya a tarihi abinda yahuda suka rinka yi kisan annabawa duk za mu rubuce shi sun rika kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da gaskiya ba wa naqulu zuqu azabal hariq za mu ce da su ku dandana azabar wuta a gobe kiyama zalika abin nan da muka yi musu din ko za mu yi musu na rubuce abin da suka yi din da kuma ce musu zuqu azabal hariq bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku suka gabatar wa anna Allah laysa bizallamin lil abid kuma lalle Allah baya zalunta bayansa. um Abdullah da Abu sai wannan aya ta sauka tana mai gaskata sayyidina Abubakar Siddiq tana mai ta fanha sannan kuma wata ayar a can gaba da zamu karanta nan gaba ita ma kuma ta sauka tana mai lallashin sayyidina Abubakar cewa ai wannan magana yanzu ma ta fara ji za ku iya jin wanda tafi wannan inda a wurin abokan adawa musulunci la tublahunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan sai ya shiru azan kafira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur ba shi ne farau ba za ku ta ji su rubuta a jarida su zage ku su yi muku habaici su faɗi bakar magana wannan makiya musulunci tun da can sun yi suna amfani da kafofin watsa labarai wajen kage da rai wajen dingina aibu zuwa da Allah munan ladabi da annabawan Allah wannan ba farau bane wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum za ku rinka ji daga wajen ahlul kitabi yahudu da krista za ku rinka jin azan kasira wa min alladhina ashraku su da mushrikai za ku rinka jin azan kasira cutarwa mai yawa musgunawa mai yawa za su rinka faɗa muku a kafofin watsa labaransu da jaridunsu da meye da meye din yanzu sai zama bako a wurin mu bayan ga wannan aya tun shekara dubu da wani abu baya dan yau sun rubuta a wata jarida ko a fan ko a gajiyan ko a dukkan wani abu da za a rubuta sai ba mamaki ayar sai ta gaskata sai na abubakar sannan kuma ta lallace shi waccan ce ta lallace shi da tumulan na fi amwali kuma an fusu. kaga ana kafa hujja da wannan aya wajen falalar sai na abubakar siddiq musamman idan mutum ya kawo tare da sababin saukarta wanda ibn jarir tabari ya ruwaito da sanadi ingantacce sai Allah ta الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بال بالبينات والزبن والكتاب المنير الذين قالوا irin waɗancan mutane su ne waɗanda suka rinka cewa inna allaha ahida ilaina ubangiji ya yi alkawali da mu allah nu'mina li rasulin kar mu yadda da kowane annabi da zai zo mana hatta ya atiyana bi qurbanin ta'kuluhu nar har sai ya zo da sadaka da zai ajiye mu ga wuta ta sauko daga sama ta cinye hakika manzanni sun zo min qabli tun na bil bayyinati da hujjoji fal ma qataltumuhum in kuntum sadiqin wa billazi qultum kuma sun zo da abin da kuka ce din mutum ya bayar da sadaka wuta ta dauke ta ce fal ma qataltumuhum in kuntum sadiqin dan me kuka danka kashe waɗancan manzannin inda gaske ne abin da kuka faɗa kun ce wai kar a yi imani da ba za ku yi imani da wani ba kamar yadda littafin ku yake sai ya zo da sadaka wuta ta zo ta ce to ai da san akwai annabawan da sun zo da sadakar su aje wuta ta dauka su ne ba sa sun gani ba manzon Allah ne kawai ya fara sun gani ba to me yasa kuka rika kashe waɗancan nan Allah ya jingina kisa zuwa ga Yahudawan yanzu tare da cewa kakannin kakannin su ne na da suka yi kisa amma sai jingina shi zuwa gare su saboda sun yarda da abu idan ka yarda da abu sai a jingina maka shi fa lam qataltumuhum in kuntum sadiqin fa in kadzabuka in ko sun kare ta ka faqad kuzziba rusulun min qabli kar ka damu sun kar an kare ta manzanni kafin ka ja'u bil bayyinat irin wanda suka zo da hujjoji wazuburi suka zo da littattafai wal kitab al munir da littafi na sarari littafin az-zubur dalilin kalmar zabur az-zabur kuma fa'ulun bi ma'ana maf'ul wato littafi shi ne kira az-zabur ba lalle ne zanto zabura ta annabi dawud ba ma'ana idan ka ce az-zabur littafi amma littafin annabi dawud an ce masa zabur wato ya zama alam kenan akan wannan littafi an gane ko wal kitabul munir da littafi wanda yake da sirri sai ayar karshe da zamu tsaya kan kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبنجد كل نفس ذائقة الموت للي قوة لي ذات تنتهي المتوى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة sanadai kadai za a cika muku ladan ayyukan da kuka yi ne a ranar tashin kiyama faman zuhziha anin nar duk wanda aka nisan shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya rabauta wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai ce face jin daɗi wanda yake mai ruɗin ɗan adam ya ruɗar da shi ya rikitar da shi sai ya ɗauka kamar da wama za ta yi bayan ko ba da wama za ta yi ba wannan aya tana kowa zai mutu wannan gaskiya ne kowa zai mutu man lam yamut abqatan yamut haraman lil maut ka'asun fal mar'u za'iquha wanda bai mutu ba yana saurayi zai mutu yana tsufa ita dai mutuwa wani katon kofi ne wanda kowa sai ya kurba a da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba yusuf man farra min maniyatihi bi ba'd garratihi ko garratihi yuwafiquha wanda yake gujewa mutuwa kara matsawa yake kusa da ita amma rabauta shine a nisan da mutum daga wuta rabauta shine a cikin da mutum aljanna manzon Allah ya ce wurin da za a jefar da bulala kawai a cikin aljanna dan filin da bulala za ta cinye idan an ajiye ta ya fi duniya da abin da ke cikin kaga ba kalmar rabo bane kuma hayatu dunya illa mata'ul ghurur ya ubangiji ka ne santar da mu daga wuta ya ubangiji ka arzuta mu da shiga cikin aljanna abinda muka dawo ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya tsaya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi